sai ka ga wani a yanke mashi kunni wani a yanke mashi hannu duk sun riga sun ɗaukan mana wallahi haka waliyan nan suke mana wannan aiki a cikin dubu ɗari da ashirin da hudu an rasa wani sai a duba cikin an mata a sa shi su kuma a cikinsu sai a ɗauko wani a ba shi promotion sai a sa shi cikin ɗari uku da sha uku shi kuma na ɗari uku da sha uku nan sai a ƙara mashi promotion an matso da wani shi kuma sai a matsa shi amma mai makamin shehu tijjani babu babu to shi shehu tijjani ya zo a irin wannan wata mai albarka kamar yadda muka faɗa yau ɗin da muke zaune yau sha uku ga watan safar shi ne kuma wannan a irin wannan wata ranar sha uku ga watan safar aka haifi shehu tijjani kuma ya zo daidai lokacin da annabi aka halicci annabi adamu daidai annabi adamu an halicce shi ranar juma'a bayan la'asar shi yasa shehu tijjani ya sa mana zikirin juma'a amma shi shehu tijjani shi ma ranar alhamis aka halicce aka yi aka haife shi kuma bayan la'asar shi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu an haife shi ran alhamis bayan la'asar ya bar duniya ran la'asar kuma a watan safar alhamis ta kawo shi duniya alhamis kuma ta ɗauke shi a duniya sai dai shi an haife shi ranar sha uku ga wata da ya tashi barin duniya kuma sai ya bar duniya watan safar ɗin amma sha bakwai ga wata to akwai wani wali a misra ana kiran shi sai ni muhammadu al-hafiz al-mukiri mun yi almajiran shehu tijjani su sai suka ɗauka tun da ran shehu tijjani ranar safar sha bakwai ga wata ran nan ya bar duniya ran ce ba ran da aka haife shi ran da ya bar duniya ran da aka haife shi sai suna maulidin shehu tijjani a watan a watan safar sha a watan safar sai suna maulidin shehu tijjani sha bakwai ga wata suke maulidin shehu tijjani abin mamaki giwa shehu muhammadu da hafizin mushiri mm. ya ce muna maulidin shehu sha bakwai ga watan safar muna cewa ran na aka haife shi in ji shehu muhammadu da hafizin mushiri sai ce sai na haɗu da wani wali na amince sunan wali sai muna hira sai ce mashi ka san maulidin mu ya kusa sai ce wani maulidi sai ce maulidin mai gidan mu shehu tijjani ya ce yaushe ne kuke yi ya ce muna yi ranar sha bakwai ga wata an watan na ya kai sha bakwai ga wata muna yi sai ce ka yi kuskure kyau muhammadu cewa cewa hafizul musulmi na yi kuskure ya ce ya ce me yasa ya ce ba ranar sha bakwai ga wata an haife shi ba sai ce wani rana aka haife shi ya ce sha uku ga wata ya ce hmm, hmm. ya ce je ka bincika sai ya ce kai me hujjanka ka san dan Allah ya ce ba wanda ya bani hujja sai almajirin shi shehu ibrahim ya ce ni na haɗu da shehu na haɗu da shehu ibrahim da na haɗu da shehu ibrahim sai nake tambayar shehu ibrahim wai yaushe ne aka haifi shehu tijjani ya ce an haifi shehu tijjani ranar alamin sha uku ga wata ya ce to ya ce shehu hafizul musulmi misiri sai ce wallahi tun da ka ce mai shehu ibrahim ya gaya maka magana ta kare ya ce tun daga ran nan ba mu sake yin maulidi sha bakwai ga wata ba sai dai mu maulidin shehu tijjani sha uku ga wata a da ya zo gurin shehu ibrahim shine cikakken ingantacce shehu tijjani karkan sha uku ga watan safar ne sirrinsa duka ta tafi akan alhamis manzon allah an haife shi ranar litinin sha biyu ga wata sirrinsa duka za ta bi a ran litini ran litini annabi ya zo duniya ran litini aka ba annabi annabtaka ranar litini kuma annabi ya hijira ranar litini aka ba annabi kuma ta daren lailatul qadri ranar litini aka saukar mashi da ikira bismi rabbikal ladzi khalaq ranar litini annabi ya bar duniya ranar litini annabi ya bar makka zuwa madina shi yasa shi ibrahim ke cewa wa sirruhu isnaini wa zaka sirrun azali sirrin shi ibrahim yana cikin cire shi tijani ya cikin manzon allah yana cikin ranar litini